باب التيمم والتيمم فرائض وسنن وفضائل فأما فأما فرائضه فأربعة النية وهي أن ينوي استباحة استباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المسكين وتعليم وجهه ويديه إلى قبعيه والضربة الأولى والسعيد الطاهر وهو كل ما سعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو طبخة أو نحو ذلك وأما سننه فثلاثة ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق وتهديد وتهديد الضربة باليدين وأما فضائله فثلاثة أيضا التسلية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم الباطن ثم الآخر الأصابع ومسح اليسرى مثل ذلك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 المقدمة العشماوية واللفظ العلامة عبد الباري الرفاعي العشماوي رحمه الله تعالى يومنا أشهد الشدة دوتن جمادى الأولى نجر الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو أيادة أليه أولى أربعين دهدو دقر مكة زوى مدينة wanda shi ne daidai da ashirin ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na biyar a cikin wannan littafin ya albarka yau za mu tashi babu tayammum kamar yadda muka ji mai jan baki ya karanta ma'ana a cikin wannan babu malam zai mana magana akan abin da ya shafi taimama domin a baya ya kammala magana akan tsarki na ruwa shine alwala da kuma maganar wanka to ba koyaushe ne ake samun ruwa ba yana daga cikin hikimar Allah jalla wa'ala ga al'ummar nan ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shine a wurin tashri'a wurin sanya hukunci sai ya dauke mana kunci ma'anar dauke kunci shine Allah ba zai sa ka shiga stage din da yanayin da zaka kasa bauta mai ba idan kuma har ka iya kaiwa ga wannan stage din to bautar sai ta fada akan ka muna ganewa ma'ana matsawar da hankalinka kana cin hayyacinka a ce yanzu kana cikin wani stage da ba yadda za ka yi ka bauta wa Allah babu wannan a musulunci wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj shi yasa muka malamai suke yawan ba da misali su ce asali sallah shine ya waje ba a yi ta a tsaye amma in ba za a iya yin ta a tsaye ba fa sanadiyar rashin lafiya ko Allah kiyaye an daura mutum a inda inda zai tashi tsawon sama ba zai iya ma tashi ba sai dai ya zauna dole a zauna zai yi to idan yi a zaunan ma ba zai yi sai a kai ga yi a kashin gida ko a kwance kai tana kaiwa a yi sallah da ishara duka wannan yana nuna maka dacewar shari'ar musulunci da dan adam to akwai lokutan da ba za ka samu ruwa ba shi ke asali da shari'a tana so ta kuntata wa al'umma da sai ta ce a ta sallar kada a yi har sai an samu ruwa to anan abu biyu ne ya faru ga bukatar a yi alwala wanda wannan jigo ne daga cikin jigon ibada ɗin to kakamance kuma ga jigon kula da lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta hakika salloli da Allah jalla wa ala shar'anta wa al'umma yayi musu kayyadaddan lokuta to anan ga maslahar tsarki ga maslahar lokaci anan sai a gabatar da maslahar lokaci sai a ce dan gudun kada lokacin ya fita ka zama tarihi salat wanda ya ban sallah sai a ce ma yi sallah eh, fa tayammamu sa'idan tayyiba ku nemi bigire mai tsarki da abin da ya bayyana a waje don haka sai aka yi maka rangwami tana iya yiwuwa kuma to shi yasa nake ganin kafin mu malam nan ya ce babu tayammumi walit tayammumi fara'idun wa sunanun wa fada'il yace a wannan babu zan ambata maka jimillar matsalolin da suka danganci taimama amma saboda tunda yana yana kawo karatu ne a takaice domin wannan yana cikin littattafai wanda masu son su san mazhabin malikiya na fikihu suke farawa da shi to kaga mai farawa baya bukatar faɗaɗawa. don haka kai tsaye bai gaya maka menene yake ba da rangwame a taimama ɗin ba ita kanta taimamar mai ce sannan idan an yi taimamar wane tsawon lokaci ne kake da dama a shar'anci ka bautata wa Allah da wannan taimama sannan shin wannan taimamar da kai saboda ka ɗauke wa kanka wannan hadasin shin taimama tana ɗauke hadasi alhadasul akbar wannan janabar da mutum yake ciki shin taimama za ta yi ɗauke ko ko a'a ɗauke tana ɗau tana halatta maka kai sallah ne ma'ana ɗaukewa ce ta wucin gadi duka akwai wa'annan matsalolin sai nake ganin suna da muhimmanci mu danyi kamar introduction mai muƙaddima a su kafin mu shiga farillan da zai faɗa da kuma sunnoni da fada'i da farko ita ce mama din malamai suka ce tana cikin ibadu wanda Allah Jallawa wa ala ya shar'anta ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana al'ummatan da suka gabace mu ba yin taimama an gane wannan khususiyya ce ta al'ummar manzon Allah wanda mun same ta ne sanadiyyar manzon Allah alaihi salatu wassalam kamar yadda ya tabbata a cikin sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma an sanya wato bigire ko kasa ko abin da ya bayyana a waje na daga turbaya ko dutse ko yashi an sanya mun shi ya zamto mai tsarki don haka duk inda sallah ta riski ɗaya daga cikin mutu ya yi sallah wannan sai yake ba mu saƙon al'ummatan da suka gabata ba a ko'ina za su bauta wa Allah akwai addinan da sai sun je inda aka keɓance domin wannan amma ni da kai da muka zo a cikin al'ummar musulmi wanda ba iyawa mu bace zaɓin Allah ne mun gode wa Allah akan wannan sai ya sanya mu yanzu in ka tafi duk inda za ka tafi daga nan har ƙarshen duniya duk inda sallah ta riske ka ja gefe kai sallar ka wannan khususiya ce ta wannan al'ummar kamar yadda idan sallar ta zo za ta riske ka kuma babu alwala babu ruwan ko kuma hukunce hukuncen da za mu faɗa domin wani zuwa akwai ruwan amma tamkar babu ne imma ruwan idan da za a yi alwala da shi ba za a samu na sha ba a nan ba za a yi alwalar ba taimama za a yi ko kuma ga ruwan amma ba zai taɓu ba saboda rashin lafiya ba za a yi alwalar ba taimama za a yi ko kuma a gashi garin a taɓa za a samu salwantar ko dukiya ko mutunci ko rai misali inda za a je a ɗebo ruwan akwai kidnappers akwai kaza in baka yi wasa ba za a abin nan ɗinka ba za a yi alwalar ba ce ba ma za a yi duka wannan yana cikin ɗaukewa al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kunci ko kuma gashi za a iya samun ruwan amma inda za a ji a ɗebo ruwan kafin a yi tawainiyar ɗebo ruwan lokacin sallah zai fita ba za a yi nan ba za a yi alwalar ba ce ba ma za a yi arziki lokaci da haka kenan ah, wanda al'imamul karafi rahimahullahu ta'ala cikin manya-manyan a'imma yayi magana akan cewa cewa lallai taimama tana cikin khususiyar wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wasu daga cikin fuqaha wanda shi ma ya ishara akan wannan yace kuma a cikin yin amfani da ƙasa ana tuna mun ana tuna maka ana tuna mana baki ɗaya asalin mu domin me kullukum li adam wa adam min turab kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukkaninku ƴaƴan annabi adam annabi adam kuma daga tsaya a kuma duk yadda ka ta kai da kyau duk yadda ka kai da kulawa kula ta kula ko kula da ita to za a yi lokacin da za ta koma ƙasa kamar yadda alqur'ani yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasar muka halicce ku kuma cikin ta zamu maida ku sannan daga ita ɗin kuma za mu ƙara fitar da ku wata fitar kuma daban suna cewa kamar lokacin da kake taimama kamar ɗan adam ka tuna asalinka kada ka yi girman kai saboda wata dama ta same ka kada ka zama jabberi ka zama cewa kana jin cewa kai ma ba dama karanka ya kai tsaiko kana ganin kamar kai wani ɗan ƙanƙanin Allah ne wani iyazu billah kada ka yi kada ka kai wannan tunanin in aka ce ƙasa kuma ai magana ta ƙare sannan kuma ita ce mamar asali abin da ake nufi da ita a yaren arabiya shine duk abin duk inda ka nufato ka taimame shi an gane qala ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba ku nufi bigire mai tsarki haka yake nufi ku nufi zaka ce tayammamtuhu na nufe shi ma'ana qafattuhu kamar yadda Allah ce wala amina albayt alharam ay wala qasidin albayt alharam ba kuma kuna masu lubar ne masallaci ne alfarma ba mun gane dan haka kenan kasancewar mai taimama sai ya je ga abin nan din ko kuma koda shi aka an dauko mai abin da zai taimama da shi sai ya nufe shi din da taimamar da haka sai aka kira shi da tayammum an gane da yaren shari'a kuma taimama in ka so a jumlace sai ka ce tsarki ne na ƙasa e tsarki ne na ƙasa wanda ya kunshi shafar ƙasar da hannu da kuma shafa hannu da kuma fuska wasu kuma suna yin tarifin taimama su ce hukunci ne na shari'a wanda idan an yi aikin yadda ya ce yake halatta mutum ya sallah mun gane to tambaya ta biyu ko tsokaci na biyu wanda yana da muhimmanci menene yake ba da damar a mama a wani lokuta ne a ka na musulmi ya halatta kai taimama? kuma idan kai taimama din sallar ta yi sannan kuma ba a buƙatar ka da ka sake shin duk wanda ya taimama ne ya kamata ya taimama? amsa shi ne a'a akwai sharuɗa na taimama. abu na farko sai ka kalli abin da alƙur'ani mai girma ya ce falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba anan sai kace faqdul ma'i haqiqatan rashin ruwa izamto babu ruwa din kwata kwata babu shi ne ba a san inda yake ba babu dalilinsa to rashin ruwan nan za mu iya suranta shi a yanayi kama bambanta kada mu fada wurin ba da misali yayin da lokacin sallah amma babu babu mai babu ruwa a dunkule to a nan gurin ya halatta mutum ya yi mai ya yi taimama in ka so ƙarƙashin wannan sai ka ce ko kuma abin da yake tsayawa hukuncin rashin ruwa ga shi dai da ruwan amma watakila an samu ruwan da ba zai isa ba misali lita biyar ce za ka ishe ka kai alwala ala da misali amma kana da lita uku Tunan nan suna da fatawa biyu shin mutum taimama zai ko alwala zai da yawa daga cikin suka ce a'a in dai zai isa ka wanke waɗannan gaban da Alkur'ani ya ambata ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al in dai za a iya yi taɓa waɗannan to lafiya lau ya waje baka yi kai alwala ragowar kuma ko baka taba su ba lafiya lau to amma wani zai ce maka a'a tun da hannun rasa ruwan da ma zan yi complete alwala to idan na zo shafa da haka shi kenan hankali kwance kawai sai ya bar ruwansa ya amfani da shi da shi kuma ya yi ya yi taimawarsa mun gane wannan hali na farko kenan ko tsayin hali na biyu shine tana iya yi a samu ruwan amma ba da za a yi amfani da ruwan abu na farko shi ne wanda alkur'ani ya ambata rashin lafiya wa in kuntum marda in ku kasance ba ku da lafiya to amma abin tambaya nan wani irin rashin lafiya domin rashin lafiya suna ya tara wani zazzabi yake kaga mai zazzabi dai ba yadda zai ya taba ruwa to wani kuma ciwon kai yake mai ciwon kai shi ma ba zai taba ruwa ba wani ciwon ɗan yatsa yake wani ciwon ido ne wani ciwon kunne ne wani ciwon haƙori na to ko allurar chloroquine eh sanda ake yin ta a wani ta yanzu ana yi ba eh ruwa ba eh da mutum ya taba ya shiga to nan ma haɗu sun karu su ne. wasu daga cikin suka ce ai alqur'ani cewa ya rashin lafiya da haka in an samu rashin lafiya din to ya halatta mutum ya taimaka amma da yawa suna ganin a'a rashin lafiyar da zai hana ka taɓa ruwa domin ai asali wajibi ne ka taɓa ruwa don shi ne saƙon da ayar take ɗauke da shi eh shi ne saƙon da ayar take ɗauke da shi don haka kenan ko kuma abin da yake cikin hukuncin rashin lafiya kamar tsananin sanyi amma kuma aka ce tsananin sanyi ba irin wannan lantararren sanyin da ake mafa a wurin wannan ai ba sanyi ba ne ai sanyin da ake yi malam a wasu wuraren ko kaɗan ajiye ruwa na wani ɗan lokaci ta zama ƙanƙara irin ruwan da sanyin da mutum yake ƙanƙarewa wannan shi ne sanyi eh? amma sanyin da misali normal za ka iya yin alwalarka sai dai kawai abin akwai ɗan nauyi to ai wannan yana cikin abin da ma yake kankare zunubi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isbahu wudu'i ala al-makari mutane da yawa sai su ce su sai sun tafasa ruwa ba haramun bane ka tafasa amma ka sani wanda ya yi amfani da ruwan sanyin to tamkar an saka wani abu ne ana kankara zunubi kaga wannan wata falala ce wanda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da ita wanda da yawa wasu basu sani ba musamman a irin wannan lokacin to ko kuma karkashin wannan wanda zaka ce wato zaka iya bashi hukuncin rashin ruwa ruwan ba zai ɗibi ba saboda tsoro in ma tsoron za a ci mutuncinsa watakila ana bin sa bashi Allah kiyaye ana neman sa ruwa a jallo yana ta kokarin ya kuya ga ruwa can available za a iya samu to amma mai bin sa bashi yana wurin ai yana ganin sa zai kama shi in bai wasa ba sai kurku to kaga nan fi sabilillah ba zai dakata zuwa yin alwala ba ko <laughs> sai kokari ya iske da samu ya samu abu sai ya ce wa mutum Allah kiyaye ko kuma yana tsoron garin a ɗibi ruwan kidnappers za su kwashe su irin wannan yanzu kana tafiya saboda Allah a cikin dokar daji sai kawai ku fakin ɗin mota ku ce bari mu shiga akwai wani tafiya a can bari mu je mu ɗebo ruwa sai maka zafi ba za ka soma wannan ba to kaga duka wannan yana cikin abin da zai za ka iya saka shi a ƙarƙashin wannan na uku tana iya yiwuwa shi ma za ka iya riskar da shi ga wannan ga ruwan amma ba yadda za a yi amfani da shi misali ne na ƙarƙashin wannan kamar gari garijiyar amma ba guga ko garijiyar amma ba guga ko ga gugar amma ta fashe-fashe wanda in ka ɗebo ruwan ma kafin ka fito da shi a zirare ko ga ruwan dai a famfan amma kan famfan kuma ya ƙi buɗuwa duka wannan duk abin da zai koma ga cewa kamar dai babu ne wannan duk yana baka damar ka yi ne ka yi taimama hmm. to sai daga cikin muhimmin abin da fuqaha suka faɗa ne. tana yi wa ga misali mu ce idan na je wurin mobil nan da mobil zan iya samun ruwa na zo nan mun yi muna ta bulayin neman ruwa sai wani ya tau daga mobil sai ya ce alwala za ku yi sai ce ai yanzu na tau daga filin station din nan kuma na ga ruwa a wurin kamar zai karya a abin nan to kafin ka tafi mobil sai ka duba lokaci shin daga nan zuwa na je mobil lokacin sallama garima ne fita ba in na tabbatar lokacin zai fita nan ba zan tafi mobil neman ruwa ba sai ne alwalata sai ne ne suke mamata ta ta ma'ana kenan lura la'akari da lokaci idan neman yin alwala ya ci karo da maslahar yin sallah a kan kai to sallar za a yi akan kari a yi haƙuri a yi sallar akan kari a ƙyale abin nan ɗin alwadar sai mu bari mu shiga abin da malam ya faɗa ya ce fara'iduhu fa arba'atun fa amma fara'iduhu fa arba'atun ya ce an niyyatu wa hiya an yanmi istibahata as-salati ya ce amma dangane da farillan taimama guda hudu ne ya ce farilla ta farko niyya kai ka ce an tambayi malam ya niyyar za ta zama sai ya ce mutum ya kudirce a ransa zai yi abin da zai halatta masa yin sallah domin asali wanda ba shi da alwala bai halatta yin sallah ko har sai ya yi alwalar shi ya sama mai ahalari ya ce kafiri ne ko duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba yana sani da ganganci yana sani wannan mai kafiri ne to sai dai mun ji inda malamai suka yi tahrijin magana cewa ba kawai daga yin aikin mutum zai zama kafiri ba ana nufin idan ya halatta wa kansa saboda abu ne da shari'a ta haramta kai kuma sai kake ganin halaliya an gane amma ba mujarradin yin aikin ba shine zai fitar da mutum daga musulunci to a nan gurin me yasa malam ya ce mutum ya ƙudurce niyyar halatta wa kansa yin sallah sai mu tambaya mu ce idan ya kasance misali kamar mai janaba ne a wannan halin to malam ya faɗi wannan ne saboda a wurinsa wanda shi ne mashhurin zance a wurin malaman malikiya cewa taimama ba ta ɗauke babban kari ba ta yin rafkul hadis domin aka ce ta ɗauke shi ana nufin cewa wanda yin taimama da aka in aka ce taimama ta ɗauke to illa aka ta zo ko da da wanka ba ya halatta yi sallarsa ba tare da ya mai wata taimama haka na ba haka na isha matsawar alwala ba ta ɓace a wurin su shi ya sa mata ji cewa farilla ɗayan ne kana sallamewa da ita ta tashi da bayan so da sun kalli abin a matsayin wata dama ce shari'a ta baka ta wucin gadi wadda za ta baka damar kai sallah shi yasa anan yace an yanwi istibahata salah wataƙila da wani sai ya ce me yasa ba malan kamata yayi ya ce an yanwi istibahata ma kana alhadath mani'an min to kuma anan malan ashmawi yayi koyi ne da al'allamatu khalil khalil ma abokin al-mukhtasar domin khalil a cikin muktasar shi ma cewa yi waniyatu istibahati salati waniyatu istibahati salati da kuma niyyar mutum ya a aniyar zai yi abinda zai ba shi damar sallah ta zama masa halaliya ya shige ta mun gane sannan kuma a nan gurin bisa ga wannan fatawar kaga idan ma misali kenan ko da a ko da harami ya je zai shiga zai tsawafi tunda yana daga cikin sharuɗan tsawafi shine mai tsarki to wannan kaga wannan alwalar da yi ne wannan taimamar da ya yi sallan nan da ita ba za ta yi masa ne ba ba za ta yi masa tsawafi ba ko dai ya koma ya wanka ko kuma ya sake wata ko ko kuma ya sake wata Shi ne ya kai ka ce an tambayi malam me yasa sai yace li anna tayammuma la yanfa'u al 'ala al domin ita ce mama ba ta dauke babban kari ko ba ta dauke kari gaba daya bisa mashhurin zance na malaman mazhabar malikiya kenan anan yana ishara zuwa cewa akwai wani kaulin da yace tana daukewa haka ne to amma sai dai a mazhaba mai rauni ne wannan kaulin an gane ah, mafi rinjaye a cikin manhabar malikiya shine daukewa eh, ce ta wucin gadi wal ilmu inda Allah wallahu a'lam to amma abin tambaya anan a wata gaba mutum zai niyya domin kaga dai in ka aka kawo maka ah, ƙasa ko turbaya ko yashi ko dutse ko ma dai menene jinsin abin nan ƙasa mutum da farko dai zai haka ne ko shi lokacin da ya nufi hakan sanda yake a kawo nasa lokacin zai ɗaura niyyar ko sanda yake dukan ƙasar lokacin zai niyyar ko yaya to zance mafi rinjaye a wurinsu suna ganin niyyar tana ɗauruwa ne yayin da ya sa hannunsa a fuska zai wannan shafar zai shafar fuskarsa a lokacin ne zai ɗaura niyya an gane domin ayi alqur'ani cewa yi famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ko famsahu bi wujuhikum ku shafi ne fuskar da haka wannan shine haka suka ce wannan shine gabar da zai abin nan sannan na biyu suka ce me yace anan me yace wa ta'mimu wajhihi wa yadayhi ila ku'ayhi sannan ya game fuskarsa nan gurin akwai abin da aka shafi. a ma'ana wa ta'mimu wajhihi bil mashi ko ya game fuskarsa da shafa ma'ana kenan sai ya zama haka sai ya zama haka mahallin inda ne inda alwala yake haka zai shafi fuskar ya gane iya inda ake shafa na alwala to haka zai mata ya shafi ko'ina. Ta'amin ya gane. ba wani bangare kawai zai shafa ba ko ɗan yadda ya sawwaka a'a wa ta'min wajhihi i game fuskarsa ko bil masjid kenan da shafa kenan wurin nan wurin shafar wataƙila wani mai zurfafa ya tambaya ya ce to sai na saka cikin tafin hannuna da 'yan yatsu a'a shari'a ba ce wannan kwakwafin ba almuhim duk abin da a urfi za a iya kiransa cewa ya game fuskarsa da shafa ko da da iyayen yatsun ne misali yi amma ka san cewa inda gaba ɗaya kai nan da nan za a samu abin da ake so sai ya ce waya dai da kuma hannayensa ila ku'aihi ina ne kuwa hmm? nan ko ina ne kuwa Eh? amma ce ya aka wance karatu ilal kuwa'in zuwa ne wuyan hannu ko ya gami haka kenan ana ya abin nan ko ya yi haka ko ya bushe ko sai ya haka wa ta'mim wajhihi wa yadayhi ko haka ne tayyib yace wa yadayhi ila kuwa'in ila kuwa'in to shin abin tambaya nan iya nan za a tsaya ko koyaya ko kuma kafin nan malamai sun karu junansu ilimi shin a tsaye sai yan yatsun hannu haka kamar haka ya ɗan yi haka haka ko ka ba zai tsaye ba ɗaya daga cikin malamin malikiya ibnu bashir shi yana ganin tunda aka ambaci hannaye to tsaye ma yana ciki ya ce sai ya yi haka domin shi ma nan ɗin tsakankanin ‘yan yatsu ai a ne ne yake a jikin hannu ya e eh. ibn al shi ya ce shi ma wannan dole suka ce yu khallilu asabi'ahu zai tsitsefe ‘yan yatsun hannunsa to amma al'allamu su khali a muktasar shi kuma ya ce a'a ya ce mafi dacewa dai da sassauci shine ba za a tsefe domin ai ita ke taimama ai an gina ta ne a kan sassauci sassauci ne za a aka shar'anta to da ko sassauci ne kuma babu wani abu nafsi na zahiri da yake nuna ya nake kin ce to ai sama sama ne in ba dan haka ba ai da sai a ce a yi complete yadda ake azumi kun tuno hadisin sayyidina Ammar dan Yasir wanda yake cikin sahih mun san hadisin sayyidina Ammar yana da kissa ko kissa sa shine sayyidina Ammar Allah ya ƙara mai yadda manzo alfalam ya tura su wani wuri wani gari sai janaba ta kama shi a wannan tafiyar hadda sayyidina Umar shi ma janaba ta kama shi sayyidina Ammaru ya kasance yana cewa sayyidina Umar za ka tuna sanda tafiya ta kama mu Na yi birgima a ƙasa kamar yadda dabba take birgima domin shi a tunaninsa kiyasinsa shine ai idan za a yi wanka ko ina ake gamewa don haka sai na ammar sai ya kwanta a cikin ƙasa ya yi birgima ko ina ya taba sai na umar shi da ya kalli wannan yanayin sai ya ce kai sai shi da ya ba zai wannan birgima ba domin babu da yi a kai ina ganin dai har sai ya je ya samu ruwa to ne ammar sai ya ce kai ka tana ba kai sallah ba amma ni kuma na yi sallah sai na umar sai ya ce ittaqillaha ya ammar ammar ka tsoron Allah sai ma'ana me yasa suka ke tona mana asiri sai sai na mara ce in shi ta fara uhaddi in kana so ba zan ƙara gaya wani wannan hadisi saboda a lokacin hukuncin bai bayyana gare su ba kun ga ai karshe da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa yadda ake taimama ya nuna masa yadda yace haka kawai za ka yi da hannunka ya wadatar da kai ba sai ka yi birgima ba an gane ba sai ka yi birgima ba fito sai ya ce menene ko hako haka ne eh ne. ad-darbatu ula bugun kasa na farko domin su a wurin su bugun kasa biyu ne a wurin malikiya bugun kasa guda biyu ne na farko da na biyu to sai dai in ka kalla abin ta bangaren ingantattun hadisai da suka zo suna da hadisi ya zo cikin mu'jamu al-tabarani amma hadisi ne mai rauni kamar yadda malam mai misali bilala al-gumari rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisi ya ce amma hadisin akwai makusa a cikinsa don haka kuma kamar yadda ka sani ba a gina hukunci akan hadisi mai rauni don haka abin da ya inganta cikin sahihai da masani shine eh, taimama bugu da to amma ya zo kuma ta hanyar hadisi cewa ana yin bugu biyu amma fa wannan ta bangaren ingancin da tabbata bai tabbata ba shi yasa su ma sai suka ce bugun farko shine mai farin amma bugu na biyu shi wannan baya cikin farin sunna ne an gane kina an wasu in ba kai bugu na biyu ba ma ba matsala to amma mafi inganci shine ka takaita ga bugu daya domin da shine hadisi ya inganta mun gane ko shi yasa yake abdurbatul ula lil wajhi wal yadayn bugun farko fuska da tafin hannu an gane fuska da tafin hannu to nan ba ana nufin mutum ya kamfato kasar ba ita kura ko yaya take ta dan makale ya halatta a kimama da ita misali a lokaci irin na buji na sanyi ko da misali hazo ne ya sauka ana kura ce ai da kayi haka in kai haka za ka ga alamun ta shi kenan in ka tashi a ɗakinka jikin taga da kayan haka ko a wani ne Ka ga yanzu haka da ko wannan akwai abin nan ya ishe ka kai taimama wani sai ya fahimci sai ya kwaso ƙasar a'a ai rangwame ne an gane rangwame ne akai akai maka kenan sai ya zama kenan na hudu as-sa'idu tahir bigire mai tsarki to me ake nufi da as-sa'idu tahir Eh? na'am ƙasa mai tsarki ko abin duk abin da ya bayyana a a bakin a ban ƙasa ana kiransa sa'id domin ya asali Allah cewa ya fatahimma mu sa'idan ko nufi bigire mai tsarki suka ce kaga yanzu idan wuri duka yashi ne nan gurin sa'id ɗinta ne yashi idan wuri ya zamto misali taɓo ne a wurin nan gurin sa'id ɗinka shi ne taɓan idan wuri ya zamto a zallar ƙasa ce wataƙila ƙasar ma misali asabha abinda ake irin ƙasar nan mai gishiri gishiri nan gurin sa'id ɗinka shi ne wannan ma'ana na naturally yadda Allah ya halicci wuri wannan shi ne sa'id ba ruwanka da yayi kanwa kanwa ko yayi gishiri gishiri a'a haka na naturally haka wuri na lokacin ƙanƙara ai ina jin mun tattauna wannan misali din da wanda abin da ya shafi nono abin da ya shafi raba ko shine al-barat akwai al-na'ar akwai al-sanj shine slow akwai kuma al-barat shine raba irin yadda take dan abin nan din da idan mun tattauna wannan a cikin ahlal ya ko na'am طيب وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله نعم مثلا نعم نعم نعم حكني حكني حكني امم Mm. abu na farko kafin da maka shiga tafiyar sai ka lissafa shin za ka iya kaiwa kafin lokacin sallah idan ba za ka iya kaiwa ba kafin lokacin sallah to kamata ya mutum kafin ya shiga mota ya yi fahararsa ya yi alwalarsa idan haka bai samu ba to izan to cewa kana tafiya da wani abu wanda ko dan dutse misali dutse wanda za ka iya ɗaukar sa mulmulan shi a hannunka ba ruwanka da ko su tsaya ko kar su tsaya Sheikh Muhammad Lamin Shamtiti karkashin tafsirin faɗin Allah ta'ala da yake fattakullaha masafatu ya yi istinbatun halaccin yin sallah a cikin jirgin jirgin sama asali shine sai ka kalla alkibla asali shine ba a yin sallar farilla akan abin hawa mun san hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar riwayar Bukhari da Muslim manzo sallam ya kasance yana yin sallah akan dabbarsa duk inda ta fuskanta amma sai yace da farilla to amma mutum zai samu kansa a wani situation da ba yadda zai a nan gurin in bai wasa ba lokacin sallah zai fita don haka a nan gurin sai ya taimamarsa in duk wannan ya gagara ka duba kasa inda mutane suke tattakawa za ka samu kura ko ƙaƙa take ka shafe ta ka yi taimamarka sai ka yi sallar ka ana ba za ka bari ba har sai sun gama doguwar tafiyar su ka tara salloli yanzu mutum ya je ya zama tariku sala nan masu garkuwa da mutanen su yayi yayi mutum ga ai abun ba da wara ce kana kusa da Allah jalla wa ala Allah kare to dan haka yace as-sa'id at-tahir bigire mai tsarki bigire mai tsarki duk abin da ya bayyana a ban kasa wanda yake jinsin kasa din ne ba dauko shi akai aka zuba ba da bambanci da a kwakule wuri a zuba wani abu da aka ga dama wannan ba shi ba sunan sa sa'i ba amma idan to haka Allah ya wuri to shi kenan wannan kuma sa'idul qafi mun gane domin ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura tahur ma yutahharu bihi kamar da ake cewa wazu bil fathi ma yutahharu bihi da abin da za ya alwala da shi sunan sa wazu da abin da za a yi tsarki da shi a yi taimama da shi ko a yi istijmari da shi tsarkin hoge sunan faƙahu mun gane ko? ina eh, shi ne ya buga misali kamar an tambayi mala min turabin au ramlin au shijaratin au sabhatin au nahwi ya ce kamar zallan ƙasa ko ku a'a yashi ne ko ku a'a tsakonkwani ne ko ku a'a ƙasa ce wadda take karkata da gishiri-gishiri ma'ana duka waɗannan ya halatta mutum ya nufe su ya yi tsarki da su ya halatta ya nufe su ya yi tsarki da su wataƙila wani ya tambaya ya ce to ɗazu kamar mun so ko wata magana muke maganar taɓo to shi ya za a yi mai ya za a yi zai yi wa aiki mama a kan uku na? ta yaya eh, jinsin ake dubawa sannan kuma kakka wanke nan kana magana ne a kan cewa babu ma ruwan da za ka wani amma matsayin zama cewa akwai isasshen ruwan da zai wadace ka shi kenan ba wannan maganar ake ba kenan ko ya jike iya dan abin da zai dan makare a hannunka na daga jinsin kasar shi kenan wannan shi ne iya ta wanda da zaka wato shi ya sa za ka ga duk inda ka ga an zuma da tsauri in aka ce tsauri abinda ba za ka iya practicing din sautu ba addinin Allah ba alƙur'ani mai girma ya zo ne ita shari'ar Allah in general ta zo ne domin al'umma su practicing dinta, domin su implementing dinta a cikin rayuwarsu alamar cewa abu ba shi da alaka da Allah da manzansa shine kaga an sa ka akan wani salo da ba za ka iya practicing ɗin abu ba to wannan ba addinin Allah ba ka duba fa Allahn da ya shar'anta a yi alwalar amma kalli irin damar da ya bayar kai ka ce yankan hanzari ne ga al'umma in dai lokacin sallan nan yayi wai mutum yanzu ya ce to shi bai samu ruwa ba shi ba zai salla ba kowa babu wannan uzur baka da wannan uzur don haka kenan idan ya kasance kamar yadda dan waye magana a zuwa kan snow kamar yadda muka tattauna a halari inda za ka gani misali dusar kankara ce wataƙila in an rufe kofar gida ma sai dai a yi waya a zo a abin nan su zo yan kwana-kwana ko jami'an tsaro su tare kofar saboda ba za a iya fita ba an yi kwanaki ba a fita da sauransu to irin wannan ta kama kuma misali mutum zai taimama to wannan sarji shi wannan suno din shi kawai mutum zai dan taba a hannunsa shi kenan ya shafi hannunsa da sa ya bauta ta wa Allah na to anan bari mu dan ko wata tambaya mun yi shi a alani kamar malam yana so ya ce ana yin taimama ne da jinsin ƙasa abin da yake da to yaya ragowar abubuwan da su ma daga ƙasa ake fito da su shin ma yi taimama da su a ƙasan nan akwai resources da yawa da ake fitowa da su to shin wanne ne za mu rarrabe mu ce ba za mu yi taimama da kaza ba amma ma iya yin taimama da kaza hmm? dutse da kyau da kuma mai ƙarfe fa ƙarfe ba za a yi wani diamond gold ya za a yi da wa'in bishiya to ciyawa ga ciyawa ya za a yi da waɗanda na'am ciyawa inda raba za a yi me ya ce alaku da ya ce min turabin auren wa nahmi dalika daga nan sai ya ce ne to daga nan da yi maganar wannan mutu wanda ya kamata mu dan koma kaɗan ga karatunmu na ahalari za ku tuna duk mun yi magana a kai طيب to kan mu mance kuma a wannan gabar watakila magana ta ƙarshe wanda ita ma za ta yi amfani tunda suka ce istibahatu salah taimama tana yi maka istibahatu salah halatta maka kai sallah shi ya sa a wurinsu suka sharɗanta dukhulul waqt cewa ba a yi taimama kafin lokacin da shiga domin suna ganin idan aka ɗau distance to a tawarware kai ka suna cewa da an yi taimamar immediately a shiga cikin sallah haka suke wannan shine zaɓin da iya amma muka sani al-madahib al-ukhra rabuwar mazhabobi tunda su ba su dauke taimama a matsayin tana dauke wato hadasi bane na wucin gadi sun dauke ta cewa a'a tana dauke hadasi ne baki daya don haka a wurinsu za ka iya yin taimamanka bisa tsawon lokaci ba matsala ba ne. E, bisa tsawon lokaci ba matsala bane eh, ce wa amma ta fatalata amma sunnonin taimama guda uku tartibul masri والمسح من الكوع إلى المرفق وتجديد الضربة لليدين ya ce na farko ka jeranta shafar mana idan to ka fara shafar ne me za ka fara shafa na? me ake fara shafa fuska ake fara shafa idan mutum ya yi haka ko ya yi haka ko ya bushe me zai fara shafa yan hannu nan zai fara da nan zai fara sai ya gama nan sannan kuma sai ya fuska ko fuska ita ce ke to tartibul masri ka fara wannan shafar wanda ake yin sa a darbal ula sannan kuma sai ka tafi fuska sannan a wurin su suna suna da barba saniya sannan sai ka tafi fuska amma mun faɗi cewa wannan mutunci ko yana da rauni amma shi ne dai abin da malikiya suka zaɓa shi yasa ya ce wal masu min al-ku'i ila al da kuma shafa daga nan wuyan hannu zuwa zuwa ne eh, gwiwar hannu wa tajdidu darbati lil yadayn da sabunta bugun ƙasa na biyu kenan domin su wannan hannayen to amma mun faɗi cewa wannan marjuhi ne ko sai sa su ma sun sanya shi a cikin abin nan a cikin sunna ina jin hadisin in zan tuna lafazin sa yana cewa at-tayammumu darbatan Barbatun lil wa darbatun lil فأما دي رواية أبن الطبراني أما دي سنة جندي إن قلت بغسيا في صار صفر في إمام من الله الله صلى الله عليه وسلم مشهورا وانا فكر رويته رواية سنة في صحيحين بسنن بأسامو أن بقم بنبيو إيه دان هكا إن كينا فرقان كويت يا وجاسر والعلم عند الله shi yasa har a cikin malikiyar ma za mu ji bugu da biyu misali riwayar ibn al-qasim daga al-imam malik an tambaye shi sai yace darbatun wahidatun lil wajhi wal yadayn sai aka ce me hukuncin wanda da yazo taimama kawai bugu ɗaya lil wajhi wal yadayn fuska da hannaye sai yace arju an tujzi'ahu ina sa ran cewa wannan zai wadatar da shi in ka duba al-mudawwana sabili na ɗan shafi na 152 al-imam malik rahimahullahu ta'ala ya amsa wannan fatuwar shi yasa aka yi nakali daga jumhurin malamai na musulunci cewa a bugu ɗaya ne domin mafi ingancin hadisi a taimama shine hadisin sayyidina ammaru dan yasir to shi kuma bugu ɗaya ya kawo bugu ɗaya ya kawo na to malam ashmawi ya kawo sunna ta hudu ko me yace a sunna ta hudu na ok bai kawo sunna ta hudu ba na to to shi kenan waɗanda suka yi wa matanin nan na ashmawi su sun daɗa wata sunna guda ɗaya suke ganin ina ma da mai ashmawi ya ambace ta sai ta zamto kamar ta cike wato sunnoni Shi ne wai wato wai irin ƙura-ƙurar da take jikinka kada ka buge ta kawai ka batta wataƙila wannan hadi ne nasu ban san dai da me suka kafa hujja ba amma dai watakila wannan baya rasa nasaba da abinda suka faɗa can a farko cewa ita ce maman nan tana tunatar da ɗan adam ko mai yin ta cewa wannan ba shi ne asalinka kai ɗan adam asalinka turɓaya ne don haka ka ba a hankali ka ɗauka da naci wataƙila wannan ijtihadi ne na fuqaha amma dai ta fuskar dalili babu wani abu da yake tabbatar da wannan wal ilmu inda Allah kuma wataƙila daga cikin abin da ya yasa shi ne ashmawi bai ambaci wannan ba domin ai ana iya yin taimama ba tare da an samu tasirin kura din ba yanzu ka ɗauko irin dutsen wuta da aka fasa shi ko irin dutsen irin farin dutsen nan da ake samowa a cikin yashi da sauransu kuma ya zanto cewa kullum yana tare da kai saboda kai matafiyi ne ko na makamancin haka ko yana ɗakin ka saboda rashin lafiya ka ajiye shi babu wata kura a tare da shi ina magana kura ka ba kura kada ka goge ta dan haka kawai ijtihadi ne dai nasu wal ilmu inda Allah muna da rabo lokacin lokaci yayi ko to sai mu dasa aya anan sai mu tashi fadail tayammum mustahabban limama abinda muka faɗa daidai Allah ya fara da kuskuren da muka yi Allah ya fahimtar da mu daidai mana abuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah wannan